This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lasariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare nake da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Asabar 15 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfili da kanin labarai. Yau Asabar Hamas ta saki wasu mutane uku da aka garkuwa da su domin musayafar sunonin Falasɗinawa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tsagaita wuta mai rauni. shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya yi kira da samar da haɗin kan sojojin ƙasashen turai yana mai cewa dole ne nahiyar ta kasance mai dogaro da kanta daga nan za a cewa shugaban ƙasar lebanon joseph aoun ya sha alwashin hukunta waɗanda suka kai hari akan ayarin motocin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namun na yanzu za ku ji cewa Majalisar Koli ta Musulunci a Najeriya karkashin Sultan Muhammad Sa'ad ta ɗage babban taron mahaddata Alkur'ani a Abuja zuwa wani lokaci. Adadin da muke bukata an wuce haka, kuma muna ganin inda har za mu gabatar da taro mai inganci wanda ba zai baya da kura ba, gara mu tsaya mu tantance mu tsaya bisa adadin da hukuma ta yadda da ita, shine na dubu sittin sannan za ku ji cewa an buɗe babban taron ƙasa a jamhuriyar Nijar da nufin tattauna makomar ƙasar to ko me wasu 'yan ƙasar ke cewa gabaki da 'yan ƙasa suna jiran ayi aiki na ƙware don ya zamanto duk irin abun da ka cima in Nijar to a ƙwarya ga wanga karo ya taho ƙarshe. Bayan nan muna tafa da shirin a lafiya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Asabar Hamas ta saki wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su domin musayar fursunonin Falastinawa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tsagaita wuta mai rauni dokuwar tashashen hankulan da ake na baya-bayan nan. Ba Amurka ɗan Isra'ila Sage da Kilchen mai shekaru 36 mazaunin kibbat sinir oz da ke kudancin isra'ila an ba da rahoton cewa an yi garkuwa da shi a lokacin da mayakan hamas suka kai har ranar bakwai ga watan oktoba ta 2023 a kudancin isra'ila watanni biyu bayan kama shi matarsa avital ta haifi yarsa ta uku har ila yau an saki sasha trofop 'yar kasar isra'ila mai shekaru 29 kuma daga kibbutz nir oz an kama ta fursuna a harin hamas tare da mahaifiyarta yelena da kakarta irtinina tati da budurwa safir cohen an sako dukkan matan uku a wata yarjejeniyar garkuwa da su bayan wata guda an kashe mahaifinta vitali a harin iyalin sun yi hijira zuwa isra'ila daga rashi shekaru 25 da suka gabata mutum na uku da aka garkuwa da shi an bayyana sunan shi ɗan ƙasar argentina ahihon mai shekaru 46 shi ma mazanin kibbutz nur oz an yi garkuwa da shi a harin hamas tare da ɗan uwansa itan a halin da ake ciki dai motar bas ta farko ɗauke da fursunonin falastina da aka sako ta isa birnin ramala inda ɗimbin jama'a da ke ɗaga tutocin falastina ke jira hamas ta ce an shirya sakin wasu falastina 369 a yau asabar shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya yi kira da a samar da haɗin kan sojojin ƙasashen turai yana mai cewa dole ne nahirar ta kasance mai dogaro da kanta a cikin barazanar da rasha ke fuskanta kuma rashin tabbas game da goyon bayan amurka lamarin da ya bayyana a matsayin wata sabuwar gaskiya zelensky a jawabin da ya gabata a taron tsaro na munich ranar 15 ga watan fabrairu ya ce dole ne mu gina rundunar sojan turai ta yadda makomar turai za ta dogara ga turawa kawai kuma a yanki shawara kan turai a turai yayin da ake nuna damuwa a cape da brussels na cewa za su iya kasancewa a gefe a yunkurin rasha ke yi na kawo ƙarshen mamayar take yi a ukraine wanda ya haifar da yarjejeniyar da ta bai wa moscow fifiko ya sake nan da cewa dole ne ukraine da turai su shiga cikin duk wata tattaunawa shugaban kasar lebanon joseph aoun ya sha alwashin hukunta duk waɗanda suka kai hari akan ayarin motocin wanda da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya inda hukumomi za su gudanar da wani taron gaggawa a yau asabar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasar labanan sun yi allah wadai da harin na ranar juma'a wanda ya zo a daidai lokacin da magoya bayan ƙungiyar hezbollah suka datse hanyar zuwa tashar jirgin saman ƙasa da ƙasa ɗaya tilo da ke kasar saboda matakin hana jiragen iran guda biyu sauka a can aun ya jaddada cewa maharan za su fuskanci hukuncinsu ya kuma ci jami'an tsaro ba za su yi sassauci ga duk wani da ke kokarin tayar da zaune tsaye ba da zaman lafiya a ce wata sanarwa da fada shugaban kasar to nan ba da jimawa sarfilo zai kawo mana karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu mu Majalisar Koli ta Musulunci a Najeriya ƙarƙashin Sultan Muhammad Sa'ad ta ɗage babban taron mahaddata Alƙur'ani a Abuja zuwa wani lokaci a bayan azumin Ramadan. Wannan na kunshi a sanarwa da sa hannun babban sakataren majalisar Farfesa Ishaq Oloyide da ke bayyana ɗage taron wanda tun farko aka shirya gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na Fabrairu. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Na shiga sakatariyar taron inda na tarar ana bitar momi da ke shirin tahowa, amma dakatarwa ta sa jan birki don sake sabon shiri bisa wuce adadin da ake sa ran za su zo da fiye da kashi 400 cikin 100. Shugaban sakatariyar Malam Bala Isa Alfa ya ce majalisar kolin da manyan malamai na kungiyoyin Islama da ke shirya taron sun dau matsayar jerin sunayen a tsanake don zama a rukuni-rukuni da zummar abin da ya zayyana da gujewa turereniya. Mun samu logistic challenges. Adadin da muke bukata an wuce haka. Kuma muna ganin inda dai har za mu gabatar da taro mai inganci wanda ba zai baya da kura ba, gara mu tsaya mu tantance mu tsaya bisa adadin da hukuma ta yadda da ita shi ne na dubu sittin saboda haka da yake datas ɗin sun yi yawa za mu koma mu tantance wanda kuma ba samu shiga ba mu ba su hakuri sannan na biyu akwai bakin da eh, muke tsammanin su daga kasashen musulmai suka ba da uzurin cewa yana dab da ramadan da kuma wannan mutanen da suka yawa muka ce to bari mu samu lokaci isasshe don mu tantance mu samu natijan wannan taron na haɗin kai sannan kuma kaga za mu samu saura daga kasashen musulmai don su zo su halarci wannan taron. Na tambayi Bala Isa Anya ba yawan sukar taron da wasu ke yi ba ne ya sa ɗaukar matakin? Ba sukan mai suka, sukan ba zai hana mu aiwatar da abin da muke so mu aiwatar ba, illa ma sukan yana ya zaburar da mu ne don mu samu kyakkyawan kyakkyawan shiri amma ba suka ba ne ya samu muka dakatar da wannan don mai suka ma bai san manufar abin ba inda ya sani da ba zai sukan ba Taron da ya hakika na da goyon bayan kusan dukkan shahararrun malaman Islama, amma akwai wasu da ke cewa hakan ba shi ne abin da ma'addatan ke bukata ba, ko wasu kuma na cewa ba shi da asali a tarihin Islama. In za a tuna babban shehun malamin Islama Sharif Ibrahim Sali Al-Husaini ya ce ba laifi ba ne mutane su taro su karanta Alkur'ani ko su taimaki juna duk da kuma ba shi kaɗai ba ne aikin alheri da ake sa ran al'umma ta aikata. Duk abin da zai haɗa kan musulmi ya kawo kalmar su ɗaya abu ne muhimmi. Duk abin da zai zai kai musulmi fuskantar ubangiji roƙe shi kan biyan bukatun kasa da kiyaye lafiyar kasa abu ne wanda yake muna bukatarsa saboda haka muna fata kyakkyawar niyya allah sa ta aboci wannan abu kuma a samu lafiya da zaman lafiya cikin wannan abun da za a yi allah ya bamu nasara ya bamu kuma himmar karatun qur'ani ko a ta cikin taro ko ba taro ba yanzu haka an shiga muhawara ta yanar gizo tsakanin masu fatan alheri ga taron da masu hamayya da shi Hakika, ɗawainiya ce a ga manyan baki da aka gayyata da suka hada da babban limamin haramin Makka Dr. Abdulrahman Sudais su halarci taron da zai gudana kafin ɗage shi kimanin mako ɗaya kafin fara azumin nan na bana. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Hikaya da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. 'yan tawayen gabashin congo sun shiga birnin bakabu mafi girma na biyu a yankin ranar juma'a shugabannin ƙananan hukumi da na farar hula sun ce mafi muni na baya-bayan da suka samu tun bayan barkewa faɗan da suka kwashe shekaru suna yi da dakarun gwamnati 'yan tawayen m23 sun shiga yankin kasungu da bagira na birnin inda suka nufi tsakiyar birnin mai mutane kimanin miliyan 1.3 a cewar jin sami mataimakin shugaban kungiyar fararen hula a kudancin kibu ta bayar da rahoton harbe-harbe a sassan birnin hotunan bidiyo da aka buga ta yanar gizo sun nuna yadda 'yan tawayen ke mace zuwa yankin bagira a cikin ɗaya daga cikin hotunan bidiyon wata murya a bayan fage ta yi ihun cewa suna nan da yawa daga cikinsu sa'o'i kaɗan da suka gabata 'yan tawayen sun yi ikirarin cewa sun kwace filin tashi da saukar jiragen sama biyu a yankin garin kobumu biyo bayan ci gaba da kwashe kwanaki ana yi yayin da majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa barkewar fada a dakarun gwamnati na baya bayan nan ya sa mutane sama da dubu ɗari uku da hamsin rasa matsagunansu. ma'aikatar shari'ar amurka ta buƙaci kotu ta yi watsi da zargin cin hanci da rashawa da ake wa magajin garin new york eric adams a ranar juma'a inda wani babban jami'i daga birnin washington ya shiga tsakani bayan da masu shigar da ƙara na tarayya a manhattan suka ki amincewa da bukatarsa na janye karar wasu kuma suka ajiye aikinsu don zanga-zanga Muƙaddashin attorney general emil bob mai ba da shawara ta biyu na sashen da lauyoyi daga sashen kare mutuncin jama'a da sashen masu laifi ne suka shigar da takarda suna neman a ka ƙarshen shari'ar sun yi zargin cewa bai dace ba kuma barin shi ya ci gaba zai ka cikas ga zaben magajin gari dole ne har yanzu alƙali ya amince da bukatar. An shigar da karar ne sa'o'i bayan da Bob ya kira ga masu gabatar da kara a sashen kula da mutuncin jama'a na ma'aikatar shari'a wanda ke kula da lamarin cin hanci da rashawa. Kuma ya ba su sa'a ɗaya don zaɓar mutane biyu da za su rattaba hannu kan ƙudurin korar karan. Yana mai cewa waɗanda suka yi hakan za iya ƙarawa girma a cewar wani wanda ya san lamarin. Sarfil Hashim Gumal kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda yau Asabar 15 ga watan Fabrairu aka yi bikin buɗe babban taro na ƙasa a ƙarƙashin jagorancin shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Abdurrahman Chani. taron wanda zai kwashe kwanaki biyar lokaci ne na tattauna makomar kasar a siyasance fannin tattalin arziki da dukkan batutuwa da suka shafi rayuwa al'umma watanni takwas bayan juyin mulkin da ya kawo karshen mulkin farar hula shugabannin ƙasar ta nijar uku sun halarci wannan bikin budewar wakilin murya amurka ya mai silamu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Désormais, vous devez vous comporter en digne fils du Niger Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani kenan lokacin da yake jawabin bude babban taro na kasa a cis National da ke matsayin wata haduwar rukunonin al'ummar ciki da wajen kasar da zumar samar da mafitar matsalolin da ake fama da su a fannoni daban-daban. Shugaban na CNSP ya gargaɗi mambobin kwamitocin da ke da alhakin tafiyar da wannan zama akan cewa a dukkan maganganun da za su furta da dukkan abubuwan da za su aikata a yayin wannan taro su tuna da sadaukarwar da al'ummar Nijar ta yi da kuma abin da take jira daga gare su a sabuwar tafiyar da ake shirin farawa ta yadda a wannan karan za a dora ƙasa kan turbar da za ta ba da damar samun kyakkyawar makoma. Bambancin wannan zama da sauran shine a wannan jikon ba taron cece ku ba ne ko wata tankiyar siyasa ko kuma na ramuwar gayya in ji shi. Sarakunan gargajiya na daga cikin na gaba-gaba a wannan haɗuwa ta tarihi wacce kuma ke bukatar nutsuwar daukacin wakilan da suka fito daga sassan ƙasa. ga abin da sarkin katsinan maraɗi sultan ahmed alizaki ke cewa kowa ya san amana ce ta ƙasa ta talakawa aka azamushi. kuma kowa ya yi abu tsakani da Allah shi ne muke fata ga mutane ba wata ƙiyayya ba wata gaba su yi aiki aikin da zai sa ƙasanmu ta ci gaba talakawan su ji daɗi haka su ma 'yan ƙasa ke nuna kyakkyawar fata dangane da shawarwarin da za su fito daga wannan taro na tsawon kwanaki biyar. Eh, ni ne an da garba musa shugaban wannan kungiya mctr gabaki da 'yan ƙasa suna jiran yi aiki na kware don ya zamanto duk irin abun da ka ci ma dan nijar to a kwarya ga wanga karo ya taho ƙarshe ba mu son wasu na gina wasu na maisa ƙasa son mu kai a gama kai wuri guda yi aiki na kwarai a dibi ƙasa a dibi kalan ƙasa. sunana madam aisha gani fatima ni ce shugaban kungiyar mata kuma independent da ifan pula su vega dola fatir taron mahimmancin na farko shine 'yan ƙasa ne za su ba da ra'ayin shi a kan tafiyar da ƙasansu ba wai a rubuto daga ƙetare ba kamar yadda aka saba a'a talaka za su yi tsarin rayuwar ƙasar Nijar abin alfahari ne yanzu kowa kan shi ya waye babu wanda ya bari aka baro shi baya kuma gurin menene tabbatar da wannan 'yancin kasa na dindindin suna na Hajiya Maimuna Abdulkarim ina cikin tawaga na 'yan da suka zo muna roƙon Allah ya ba mu iko cika wannan amana dangance da abubuwan da shawarin da za mu bada na rage musu wahala da mu da yaran mu cikin jin daɗi a samu ilimi a samu lahiya a samu ci gaba matasa su samu aiki. Batun wa'adin gwamnatin rikon kwarya da maganar shirin zaɓuɓɓukan da za su ba da damar mayar da ragama a hannun fararen hula na daga cikin jerin mahimman abubuwan da ake sa ran zaman na asisi national zai karkata kansu. don bullo da shawarwarin da a ƙarshe za su gabatarwa janar abdulrahman chani da mambobin cnsp tsofaffin shugabannin kasar Nijar Muhammad Usman da Isu Muhammadu da Janar Salu Jibo sun halarci bikin buɗe taron na tsara taswirar makomar Nijar da al'ummarta. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madala ga da muni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta BOA Africa a akan mita 200.5 zangon FM haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya zai tattauna ne da injiniya usman bala kofar kudu wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a najeriya game da yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a nan amurka wani jirgi da ya ɓace a jihar alaska shine hatsari na baya-bayan nan da ya faru a amurka jirgin da ya ɓace da shine babban hatsarin jirgin sama na uku a amurka a cikin 'yan kwanakin nan a ranar 29 ga watan janairu wani jirgin sama na kasuwa da wani jirgi mai saukar ungulu na sojin amurka sun yi karo a kusa da filin jiragen sama na reagan na washington bayan kwana biyu wani jirgin daukar marasa lafiya ya yi hatsari a wata anguwa a philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa inda ya kashe mutane shida da ke cikinsa da wani mutum ɗaya akan titi akan haka ne kuma na tambayi injiniya usman bala kofar kudu shin menene yake haddasa irin wannan hatsarin jirgin saman sai ce eh wato su yana da different reason hmm. ka gane kowanne yana da different reason ɗinsa da yake sawa wani abu ya faru amma dai actually har yanzu za ka ga official reports bai fito ba wanda official ne dai ban gani ba official reports din hmm. ah, wanda idan official reports ya fito kamar kaga wancan wanda ya zo a Najeriya wanda ya faru a ya dawo Najeriya din nan. Hmm. Kuma ya tashi after like two hours or so so kaga aib za su fito da me dalili amma an ce sun samu heavy turbulence ne da hmm. kuma usually usually ah, warrens ka suka dawo nigeria because they are approaching atlantic ocean da za su zo su flying more than seven hours a kan ruwa kaga is better for them to come back to nigeria okay to sai eh, kamar yadda ka ce ba a fito da dalilai ba suna yawan cewa um, akwai wai abin nan wani akwati wanda ke ɗaukar bayanai har yanzu dai ba a gama gano shi ba to ana cewa wani eh, an samu wannan akwatin ne za a samu cikakken bayani to amma abin da wasu suke tunani shine ƙasa da ta ci gaba irin kaman amerika haka shin zai yiwu cikin ganganin lokaci ana samun irin hatsarurrukan jirage haka eh kamar ya to ai sometimes akwai human error akwai kuskure ta bangaren dan ah, adam ke yawa to zai iya faruwa yanzu kamar na helicopter din nan da ya shiga route din ɗaya ne because she is at the approach kuma aka canza ma railway eh wato shi da jirgin hmm. ya taho ne zai sauka Mm. sai aka canza masa rainway din da zai sauka mm. kuma sai ya bi ta route din da wato ta hanyar da shi misali helicopter yake flying to har shi sa suka haɗu to dalilin da yasa kenan kaga wannan bet kaga shi abin da muke kira black box din mm. eh, ita akwatin in aka gano ta ita kuma za a sami A mu information wato bayani mafi inganci yawanci a ciki saboda abubuwan da yake faruwa a kafin gab da faruwar abu za ka ga abubuwa za su ko tattaunawa su pilot ɗin ko wani abu za ka ji to za ta yi recording kuma recording ɗin ta coded abu ne kima sai an ɗauka sai an kai wa kamfani masana sun fassara sun yi bayaninsa zuwa yaran da za a fahimta sannan kuma daga nan sai a zo a sanar da cewar ga abin da ya faru Eh, to amma irin kamar amerika ana ganin kasashe kamar irin namu su a kasashen afirka wanda ba sa sun ma jiragen eh, sabo dal sai dai kila wanda aka taba amfani da shi ko wani abin nan to amerika da ake san suna da arzikin da suna isa jirage masu karfi da abin nan a ce wannan abin yana faruwa shin zai yiwu a ce fasinjoji za su shiga fargaba kenan? shi idan abubuwa ya tashi faruwa babu zancen kwarewa wani lokacin hmm. duk kwarewa kan allah ya tashi kawo tsautsayi sai ya faru wannan lahaula babu tsimi wala wata babu dabara amma a iya tabbatar da ka'ida da inganci na yadda za a yi a hau a tashi a sauka a amerika suna kokari kuma gaskiya suna ɗaya daga cikin na ɗaya a duniya wasu kiyaye sararin samaniya da harkar tuɓe jiragen sararin samaniya wannan shi wannan bayanai su ne za su tabbatar me ya faru sakacin waye sakacin mutum ne ko sakacin karfe ne ko sakacin ma'aikata ne da suke kamar control tower so controllers ko waye da shauransu yi ya faru wanda yanzu ba kowa ne zai iya tashi kai tsaye ya ce eh gaskiya ga gaskiyar abin da ya faru ba sai an fitar da bayanai na hakika kuma wannan ba shi yake nuna rashin kwarewa ba har sai ya fito kuma duk ka wata rana sai ka kuskure wannan haka ne ba wai abin nan ba ne to kaman kaman yadda yanzu wasu suka dan tsorace ma harkan hawa jirgi misali saboda dan ganin abin da suka faru na a ce kasa irin amerika um, yana faruwa da ita irin haka menene shawara da zaka ba irin waɗannan mutane eh to su sani cewar ai eh, ran mutum a hannun allah yake ba a hannun jirgi yake ko a hannun pilot ba ko a hannun wani ba ran a hannun Allah yake kuma Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani ya ce in muka tashi za mu ɗauki ranka za mu ɗauka wadofi burujin mu shayyida haka hmm. wata aya take cewa ko da kana tsoron bene irin kwalkwali hmm. so saboda haka ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko kana tafiya ko a kan gadonka. Ah, lokacin ka yi dole sai ka tafi saboda haka mutane su yi tawakkali su bawala Allah su yi addu'a da lokacin da za su hau wani abu To madalla a nan ne kuma za mu datsa aya a wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawa. yanzu a madadin bakon namu injiniya usman bala kofar kudu kwararre a fannin sufurin jiragen sama a najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi wadda ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba ku makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu jau ya ce, Shugabannin Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah, ku tausaya wa talakawan ƙasar tamu, domin gaskiya suna karɓar kebura sosai fa, Allah ya kyauta. saƙo na gaba ya fito ne daga Sama'ila agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar, ya ce 'yan kasuwanmu na jihar Difa na ƙasar jamhuriyar Nijar kama daga manya da ƙanana suna ganin cewa aski ya zo gaban goshi gani da shirin shigar mu cikin watan azumi a rage farashin kayan abinci da na masarufi allah ya sa kira na ya je ga kunnuwan waɗanda na yi domin su sako daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu makeri maɗatai da ilyasu yakub digawa da yakubu mai aski badaraka da musa malam indu kazawai suka ce salam boa an ce fata na gari lamiri to muna fatan allah ya sa kiran yadda jamhuriyar benin ta yi wa sabon jakadanta da ke nan jamhuriyar niger ba zai kuma ballo wani sabon fetur na iza wutar tsamin diflomasiya da ke tsakanin makwabtan kasashen namu biyu ba sako daga alhaji umar foreba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce salam fatan alheri ga biyo hausa amincewa da majalisun dokokin najeriya suka yi da daftarin kasafin kudin 2025 da shugaba tinubu ya gabatar to sai dai mu ce ba girin girin ba dai ta mai domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa sai sako daga sama'u lawal kofar sauri tare da hassan dogon faci ba tare daga jihar katsina suka ce salam ya hausa fatan alheri gare ku muna kira ga 'yan uwanmu 'yan mata da samari masu yin amfani da kafar sadarwa ta tiktok da sauran kafafen sada zumunta na zamani da arka sanya tsoron allah domin idan babu mutuwa to akwai tsufa muna tunatar da ku cewa duk abin da muka aikata a wannan kafa to yana can rubuce za mu mutu mu tadda hisabi da fatan allah ya ba mu ikon gyarawa amin madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice yau asabar hamas ta saki wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su domin musayar sunonin falastinawa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tsagaita wuta mai rauni dokuwar tashashen hankulan da ake na baya-bayan nan ba amurke ɗan isra'ila sage da kilchen mai shekaru 36 mazaunin kibbutz sinir oz da ke kudancin isra'ila an ba da rahoton cewa an yi garkuwa da shi a lokacin da mayakan hamas suka kai har ranar bakwai ga watan oktoba ta 2023 a kudancin Isra'ila. Watanni biyu bayan kama shi, matarsa Avital ta haifi 'yarsu ta uku. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira da a samar da haɗin kan sojojin ƙasashen Turai. Yana mai cewa dole ne na hira ta kasance mai dogaro da kanta a cikin barazanar da Rasha ke fuskanta kuma rashin tabbas game da goyon bayan Amurka. Lamarin da ya bayyana a matsayin wata sabuwar gaskiya Zelensky a jawabin da ya gabata a taron tsaro na Munich ranar 15 ga watan Fabrairu ya ce dole ne mu gina rundunar sojan turai ta yadda makomar turai za ta dogara ga turawa kawai kuma a yanki shawara kan turai a turai. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin dama a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da kuma fiona nan duduwa mai wadda ta daidaita mana sauci da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu al santos daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babala nake cewa sai mun sake dawa shirin mu na dare salamu alaikum